This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. yanzu ma hawa sharif ce tare da maryam doda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin na daren yau juma'a goma ga watan janairu shekarar dubu biyu da da ashirin 2025 a cikin shirin na wannan lokacin za ku ji bayan kwashe fiye da watanni biyar tana nazarin korafin da aka gabatar mata game da rikicin masarautar kano kotun ɗaukaka ƙara ta najeriya da ke abuja ta ce babbar wato tabbatar da sauke alhaji aminu ado bayero daga kan karaga da babbar kotun jihar kano ta yi ya saba tanaje-tanajen doka muna cike da yi wa allah godiya da farin ciki da wannan nasara da muka samu kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafe da shirin tubalin tsaro za kuma mu buɗe muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da kuke son tsokaci a kai kamar yadda aka saba lambar da za a kira ita ce alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma fa da farko ga maryam da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a ne aka yanke wa shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump hukunci a shari'arsa ta biyan Kudin toshiyar baki sai dai alhakin da ya yi shari'ar bai zartar da wani hukuncin ladabtarwa ba lamarin da ke nufin kotu ta tabbatar da laifin a kansa amma kuma zai iya komawa fadar White House a matsayin shugaban ƙasa ba tare da fuskantar barazanar zuwa gidan yari ba. hukuncin da aka yanke a kan trump ba tare da matakin ladabtarwa ba ya kawo ƙarshen shari'ar da ba a taɓa ganin irin ta ba inda aka tuhumi tsohon shugaba kuma shugaba mai jiran gado da laifuffuka 34 aka kuma shafa kusan watanni biyu ana zaman shari'ar kuma masu taimakawa alkali yanke hukunci suka bayyana cewa ya aikata laifuffukan amma duk da abin ban mamakin da ya faru a shari'ar da ba a wato da bayanai marasa daɗi da aka gabatar a gaban kotu na ƙoƙarin yin rufa-rufa a zarge-zargen tarayyarsa da wata 'yar fina-finan batsa shekaru da yawa da suka wuce ba su sa ya kasa samun kuri'un jama'a ba waɗanda suka zaɓe shi don wa'adi na biyu da ta yi wa alkalin kotun ta unguwar manhattan juan m shan ya yanke wa trump na jam'iyyar republican ɗan shekaru 78 hukuncin ɗaurin har kusan shekaru hudu a gidan yari a maimakon haka sai ya zaɓi ya yanke hukuncin da ya kauce wa tanade-tanaden kundin tsarin mulki masu sarƙaƙiya ta hanyar kawo ƙarshen shari'ar amma kuma hukuncin ya tabbatar da cewa trump ne zai zama mutum na farko da aka samu da laifi da zai hau kujerar shugabancin ƙasar. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka sun ce akalla mutane goma ne suka mutu sakamakon mummunar gobarar daji da ke ci a birnin Los Angeles. a jiya alhamis kwararren likita a fannin bincike kan gawarwaki na birnin na los angeles ya sanar da sabon adadin waɗanda suka mutum wanda ya lanka bisa ga rahotannin da aka bayar da farko jami'ai sun yi gargaɗin cewa ta yiwu adadin ya ƙaru idan aka iya shawo kan gobarar kuma ma'aikata suka duba wuraren da gobarar ta lalata an ci gaba da aikin kashe gobarar har zuwa cikin daren jiya yayin da jiragen sama masu saukar ungulu da ke feshin ruwa ta sama suka yi amfani da damar saukin da aka samu na iska mai karfi wurin yin aikinsu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Rundunar sojan saman Ukraine ta ce a yau Juma'a Rasha ta kai mata hari da jiragen sama marasa matuki guda 72 a cikin dare. da yake ta kakkaɓo 33 daga cikinsu yayin da wasu 33 suka ɓace daga na'urar kula da zirga-zirgar jirage ba tare da sun taɓa wani wuri ba. Jirage guda biyar sun taɓa wasu gine-gine a yankin Shanahef da ke arewacin ƙasar inda suka jakata mutum ɗaya a cewar rundunar sojan saman ƙasar. Ɗaya daga cikin jiragen da aka kakabo kuma ya a kan wani gini a Kef babban birnin ƙasar amma kuma babu wanda ya jakata ko ya mutu. an ji karar wata fashewa a wani bidiyo da kamfanin dillancin labaran reuters ya fadda kuma daga nesa an ga wuta na ci a kef a yayin harin na dare wani jirgin ruwan dakon mai da ya kwashi makonni yana ci da wuta a kan tekun bahar maliya bayan da 'yan tawayen houthi na yemen suka kai masa hari wanda kuma ke barazanar malalar da mai mai yawa an ceto shi a cewar wani kamfanin tsaro a yau juma'a jirgin dakon mount saunian ya kasance babbar barazana a hanyar ruwan dauke da gangar danyen mai miliyan daya wanda mayakan hufi da ke samun goyon bayan iran suka kai wa hari a zaman wani bangare na hare-haren da suke kaiwa saboda yakin da isra'ila ke yi da hamas a zirin gaza an ɗauki tsawon watanni kafin masu aikin ceto su janye jirgin sannan suka kashe gobarar tare da sauke sauran ɗanyen man ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi gargadin cewa malalar mai daga jirgin nasonian zai iya lanka bala'in malalar jirgin ruwan dakon man exxon valdez da aka gani a shekarar 1989 a kusa da alaska har sau hudu. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla shirin zai ɗauko sahu ne daga jihar kano a najeriya inda wakilin a can mahmud ibrahim kwari ya shaida mana cewa bayan kwashe sama da watanni biyar tana nazarin korafin da aka gabatar a gabanta game da rikicin masarautar kano kotun ɗaukaka ƙara ta najeriya da ke birnin tarayya abuja ta ce tabbatar da sauke alhaji aminu ado bayero daga kan karaga da babbar kotun jihar kano ta yi ya saba tanaje tanajen doka a hannu guda kuma ta ce kotun tarayya da ke kanan ba ta da hurumin sauraron batun da ya shafi masarautu ga mahmud ɗin da cikakken rahoto A ranar goma sha biyar ga watan Yulin bara ne babbar kotun Kano ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Amina Adamu Aliyu ta tabbatar da matakin gwamnatin Kano na rushe masarautu guda biyar na jihar Kano da kuma sauke dukkanin sarakunan su daga karaga. Sai dai sarkin Kano Aminu Ado Bayero da wasu daga cikin sarakunan da aka sauke sun tafi kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja kuma a yau Juma'a ne kotun ta yanke hukunci akan ƙorafin nasu. A hukuncin su alkalan kotun bisa jagorancin mai shari'a Muhammad Mustapha sun rushe dukkanin abubuwan da babbar kotun Kano ta zartar. Suna masu cewa kotun bata baiwa sarki Aminu Ado Bayero dama ya kare kansa ba gabanin yanke hukunci. a dan haka sai alkalan kotun ɗaukaka ƙarar ta abuja suka umarci babban jojin kano ya mika wannan batu gaban sabon alƙali domin sake sabuwar shari'a akan wannan batu. muna cike da yi wa Allah godiya da farin ciki da wannan nasara da muka samu. a Hukunci ne da kotun jiha ta yi under Justice Amina wanda mu muka ɗaukaka ƙara a kansa kuma muke ganin cewar dama yana cike da rashin adalci da kuma rashin bamu dama ta kare kanmu ba ita kanta ka'idar shari'a ma muna gani ba a bita ba saboda haka muka ɗaukaka ƙara kuma yau kotun ta rushe duk abin da justice amina ta yi wani hukunci kusan gado hudu da ta dora court of appeal yau sun rusa shi sun tabbatar da cewar duk abin da muka yi da'awa a kai an karba na cewar ba a yi shi bisa ka'ida ba alhaji musaddiq wada waziri kenan guda cikin makusantan mai martaba sarkin kano aminu ado bayero sai dai dan buran ɗin kano alhaji manus sanusi na ɓangaren sarkin kano muhammadu sanusi ya ce ba a zo gabar da za su yi magana ba tukunna hannu guda kuma kotun ɗaukaka ƙarar ta abuja ta soke hukuncin da babbar kotun tarayya ta kano ta yi a kan wannan batu bayan da alhaji aminu babba ɗan agundi ya gabatar da ƙara alƙalan kotun ɗaukaka ƙarar sun ce kotun ta tarayya ba ta da hurumi a kan shari'ar da ta shafi sarautu farfesa nasiru adamu aliyu san na cewa ita kotu appeal ta ce ainihin shari'ar a zahirinta harkar sarauta ce ba maganar takar gidan adam ba gado sashi na 241 na tsarin mulkin najeriya a na 1999 kuma sashi na 233 na daya sashi na 241 ya ba wa duk wanda ke da hakki damar ya ɗauka gara daga kotu a kotu da yake rata mafilke na biyu sashi na 233 kuma ya ba wa kotun koli hurumin sauraron apil da taso daga kotun apil zuwa supreme court za ka to yana da iko da ya ɗauka ƙara a zancen magana bai wuce ba kenan na ɗaya bangaren kuma shi kuma akwai bangaren aminu ado bayero sarki aminu ado bayero inda ya kai ƙara shi kuma kan cewa ita kes inda da ke babbar kotu gaban jasus amina cewa ba a masa adalci ba domin a lokacin da lauyinsa suka nemi su fita mana sun daina wakiltarsa a matsayin lauyinsa sai ko ta ce ita ba za ma su fita suka fita kuma kotu sai ta ci gaba da sauraron kara hukunci yanzu dai fiye da watanni goma kenan sarakuna biyu ne ke ci gaba da ikirarin mallakar masarautar kano yayin da alhaji aminu ado bayero ke gudanar da harkokin fada a fadar sarki ta nasarawa shi kuwa muhammadu sanusi na biyu na yin nasa harkokin ne a fadar sarkin kano ta cikin gari mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To madalla an gaida Muhammad Ibrahim kwari da wannan rahoto. Masu sauraro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu yanzu kuma lokaci ne da za mu kama kushirinmu na gaba wato tubalin tsaro. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a wannan mako za mu leƙa jamhuriyar Nijar don ganin yadda dakarun ƙasar ke ci gaba da fitattakar 'yan ta'adda a kan iyakokin ƙasar. To Dalla. Askarawan jamhuriyar Nijar na ci gaba da fatattakar 'yan ta'adda inda kowa ƙarshen wannan mako da ya gabata sojojin da ke gefen iyaka da sabon birni a bangaren gaya a jihar doso suka wa 'yan ta'adda zobe inda suka hallaka masu yawa daga cikinsu da suke fitowa daga da gefen kasar benin da ake da zaton su ne ke kai wa bututun man jamhuriyar nijar hari inda suke farfasawa domin jin cikakken bayani ga abokin aiki na haruna mamman bako daga birnin kwanne askarawan jamhuriyar nijar da suka hada da sojojin sama da na ƙasa da jandarmu da garda republican da sai mcf da 'yan sanda police national da rundunar yaƙi ta kwastar da ta ma'aikatan gandun daji ne suka wa 'yan ta'adda zobe a cikin waɗansu tsaunuka a gefen gaya zuwa sabon birnin tarayyar najeriya inda 'yan ta'addar suke soɗaɗowa daga dajin park w na kasar benin kuma ake zaton suna daga cikin waɗanda ke abkawa bututun man ƙasar a dai lokacin da wuta ta yi wuta a wannan tsaunukan na wannan yankin 'yan ta'adda da dama suka kwanta dama yayin da sojojin suka hallaka mashukan nasu tare da kwaso makamansu da ke kasancewa ganimar yaƙi a cewar mai nazarin lamuran tsaro na ƙasa da ƙasa cewa da salisu musa shugaba wannan nasarar da askaran ƙasar suka samu abin yabawa ce eh, Allah wannan ba karamin nasara ba ce aka samu wannan daji daji ne mai sarkakiya sannan sojojinmu jajirtattu ne suna da ba da kansu tsakani da Allah duk abin da ka gaya waye sojanmu to wai ba zancen wani manahauci ne ba ko kinyi in ma an yi galaba da kansu to wallahi sun yi bakin ransu bakin saboda wannan dajin duk wanda ya san wannan hanya ya san daji ne mai sarkakiyar gaske dama daga cikin abin da mu jami'an tsaron sun kai nazari sun ki buɗe wannan farancar kenan nan saboda su sun san abin da annan sannan ai akwai sarbis da sai ma ke gare su wanda ke musu bincike sun gano duk abin da ake shirya bisa wannan yankin kasancewa abin ya faru ne kusa ga iyaka da tarayyar najeriya alhaji hashimu tawa ya kira ga sojojin tarayyar najeriya da su kara azama a wannan yankin domin kakkabe 'yan ta'adda da suka haddabi jama'a a wannan gefen mu dai babu abin da zamu cewa sai dai mu ce sojojin mu alhamdulillahi tun da dai gwargwado Allah ya ba su kayan aiki kuma cani alhamdulillahi mutum na mai kishin ƙasa kuma ya nuna ma 'yan ƙasa yana ƙamnar su kuma da addu'an mallamai ta sa 'yan ta'adda insha Allahu da sun shigo Nijar ba su cin nasara da makwabciyarmu ta tashi tsaye yanda Nijar ka tashi tsaye to insha Allah abin zai zama tarihi to sai zan su makwabtanmu ko abun na yi musu yawa ko menene shine ba mu sani ba a ce suna ka sakaci ga 'yan kwarorin mutane suna zakuwa su yaudare su su yaudare mu na janguriyar nijar sun darkaki wani mutum a cikin wata mota shaƙe da mai istansi da ya kai lita dubu daya. wanda daga bisani ya arce ya bar mota da man da ake kyautata zaton zai kai wa 'yan ta'adda su ne inda tunu sojojin kasar suka mika wa jami'an kwastam kayan domin aiwatar da abin da doka ta ce a yi da su duk dai a wannan yanki na jihar doso game dai da wannan galabar da ta kai ga jami'an tsaron kasar rushe mafakar 'yan ta'addar a cikin tsaunukan wannan yankin tare da toya makamansu da ababen hawansu masu tarin yawa waɗansu 'yan nijar na cewa sun ji daɗin wannan labari. sunana alhaji dan juma a birnin kwani wannan bayani da mun a gaskiya gaskiya mun ji daɗi ne kwarai kwarai bisa ga kullum abin da muka fata ubangiji Allah ya ba sojojin ƙasar mu sa'a saboda duk abin da kaka yi in babu zama laya wallahi daga gina sunana Abubakar Asuman lalle wanga mataki da soja sun ka ɗauka mun yi murna kwarai kuma mun ji daɗi sosai matsayin mu na 'yan ƙasa wanda ke kishin su wayanda ke kishin kuma sozawa sabida badan da Allah ya kamo na wayanga sozawan ba to lalle an so a mai san muna wannan zon zon kin ta'addanci wanda nan da 'yan shekaru shekaru dole nigerian suna ji suna gani su bar wannan yankin ya koma yanki ne na 'yan ta'adda allah ya taimake mu allah kamu na yanzu sozawa haka zalika dai rundunar kwambalati da sojan ruwa na jandarmu sun tarwatsa wani kwalokwalo da suka bayyana cewa da shine 'yan ta'addar ke kai komo a wannan iyakar ta benin ta hanyar ruwa tare da safarar miyagun kwayoyi da makamai abinda ya sa zabairu sulemi bibiyar ayyukan sojojin jamhuriyar Nijar ne ya yi tsokaci game da wannan nasarar a yankin na Gaya da jami'an tsaron kasar suka samu. Yankin Gaya tsakanin su da waɗannan 'yan ta'adda. 'Yan ta'adda waɗanda sun ka taho sun ka taho pipipi sun ka so su yi ma Nijar banna ga wajen bututun mai. Allah ya kaddara kuma Allah ya ba Nijar sa'a ya ba sojojin sa'a wanda sun ka tubullo sai an ka gane su kuma dama ana jiran su sai an ka hau bisa gare su. A nan dai allah ba nijar nasara babu wanda mun ka ji jimuwa ga wajen sojoji ko dallan mutuwa amma wajen fannin 'yan ta'arda su ba zata ba tsammani ne sun ka yi sun ka basannani ba sojoji na na wurin nan an ka taho an ka babbake su gaba dai eh kayan yaki na wata kasa gaba dai haka an ka kwaso abinan kayan su dukan waɗannan 'yan ta'adda yanzu babu abin da sun ka cinkaye a cikin ninzar babu abin da suka bido suka bida cikin ninzar a hito daga wani kasa kawai a toho hututututu a toho inda bututun mai a fasa bututun mai a yi ma nizar banna a yi ma bene banna a yi ma China banna wannan su ne suka bukata kuma wannan duk babu wanda ga yi wannan abubuwa sai illa sherin Faransa na da eh, abin da abokin tahiyansu. Ikan eh, wannan eh, daji dama daji ne mai yawa kuma mai itatuwa warkasan kaman abin da ba a mahimfani wajen itatuwa ga sunan barkatai duhu ya yi yawa. A dai wannan lokacin ne waɗansu 'yan ta'adda hudu a bisa babura suka kashe wani bawan allah babu gaira babu dalili a gefen bazaga a cikin gundumar birnin kwanni a iyaka da tarayyar najeriya ya da wanda suke tare shi kuma jami'in tsaron ozef Oredi ya yi musu batun dabo abinda ya sa suka toye mashin ɗinsa kamin su arce su shige cikin najeriya gabanin zuwan jami'an tsaro da suka ga to zuwa wurin da sauri. Toma Dalla. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaje mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokin aiki na Haruna Mamman Bako da ke birnin Kwani Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. Okay. To ma'adalla sai a biyu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci da zamu buɗe muku layin yawa domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk abin da ya muku daɗi a rai. Bari mu tafi garin gashuwa. a dawa muke magana a gashuwa? magana a gashuwa? Salamu alaikum dawa muke magana daga gashuwa jihar Yobe kenan inda ban yi kuskure ba dawa muke magana. To da alama da gashuwa ta sullube lambar da ake kira dai kamar da aka sani alamar tarawa daya sai biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To madalla wa muke magana. To Malam Abdullahi daga jihar Kabi a Najeriya barka da shigowa me kake son yin magana a kai? To, ni kan yi wala ce gonan ga namu saura ni na jinjina mai saboda wallahi ya yi mana hikima. Na'am. Saboda lokacin da muna da mahajjata guda shidda nan garin mu yadda kowa miliyan guda guda yake kowa ya rage mai da wannan kuɗin da an ta'aza musu don haka na gode mu Allah ina jin daɗi na Allah ya ubangiji ya sani da ke aske gaban ƙasa. To madalla yanzu bari mu tafi zuwa jihar naija da wa muke magana a jihar naija. Ina magana da Bala ne wata hula da ke shi jihar Niger ko tare da Najeriya. Kuma Bala muna sauraron ka. a yau na yi ra'ayin da yi na ƙar kira da gwamnati da hannun jami'i. Na'am. Gwamnati da Allah sai kokari yi aiki da fara na nan da Allah kamar da hankali a ci gaba da aikin titunan nan kamar ruwa sanar a Sai a gaskiya wallahi a jihar Niger ta ta haɗa arewacin Najeriya da kudancin Najeriya. Na'am. Wallahi ba mu da ko kaɗan wallahi. Kuma ita ne jihar Niger ta ma haɗa tsakanin kudanci da arewaci sai kuma matsalan maganar ruwanmu na garin shishi don da matsalar ruwan famfo a garin shishi. Na'am. To madalla da fatan mahukunta jihar ta Naija sun ji wannan kiraye-kiraye naka. Yanzu bari mu tafi kuma jihar Bauchi har yanzu dai a Najeriya da muke magana a jihar Bauchi. Muna magana da Ibrahim AA kwazi karamar hukumar Toro jihar Bauchi. To Malam Ibrahim gare ka. Na'am. Hello Mala Ibrahim daga Bauchi kana tare da mu? To da alaya layin naka ya sullube idan kana kusa ka ci gaba da laluba. Nan ba dai da ake kira alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili. To da wa muke magana yanzu? Daga To muna sauraron kawa. Na'am wane ne daga Nijar? Hamidu Kalallabo daga Niger. To madalla Hamidu Kalallabo muna sauraron ka. to ni ra'ayina dai yau kuma ra'ayina ta Allah a dawo mana wannan shiri na barin barin ra'ayoyi na shirin kunna hansi. To, to insha Allah. Shirin kunna hansi na ra'ayi baki bai da. Na'am. To madalla insha Allah mahukuntan suna ji kuma za su duba yanzu bari mu tafi jihar Katsina a Najeriya. Daga muke magana daga jihar Katsina. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. magana da al'aman kabar bayan da autan matasa daga birnin Katsina. To madalla autan matasa muna sauraron ka. Ina muku fatan alkhairi na a Amurka. Na'am muna godiya. Mu abin da ke cima mutuwa a ƙwarya shine rashin ayyuka ga matasa musamman ma a nan jihar katsina muna kira ga malam faraɗa da gwamnatin tarayya da su kokari su samar wa matasa aikin yi domin su ke kawo rashin tsaro da sauran abubuwa mun san gwamnatin malam da faraɗa in za a ba ta maki a bangaren samar da matasa aikin yi dai da yawa to ya kamata da su gada zai ko nan ba an kashe mamaye jami'an tsaron kwanan ccs wurin sun sha biyar ya kamata a ce gwamnati ta ɗan mataki na gode an ta aisha to madalla da fatan mahukunta jihar katsina sun ji za su ɗauki mataki a kai da muke magana a halin yanzu a yanzu kuna magana da yaƙi da halin rugungo nan damfara nan na'am to barka da shigowa muna sauraron ka eh, barka jona amma da fatan yanzu na buɗe ne kan ban tsarin bayani ba kana iya yin kana iya magana tsokaci ko kira kan wata ko wani abin da duke cikin ranka da kake bukatar sanar da shi kana da yanci matukar ba batanci ba zagi a ciki muna sauraron ka dai karin bayani da zan yi a jihar Najeriya muna nema a kawo mana sojoji waɗanda za su tsara mu sai akwai barayin shanu muna da su to kira mu ga gwamnati ta zo ta kawo mana sauki a jihar Najeriya Zamfara. Na'am. Da fatan Allah son taimaka a kawo mana jami'an tsaro masu kula da mu a nan jihar Zamfara. Na'am. to madalla da fatan mahukunta jihar zamfara da na tarayyar najeriya sun kuma za su ɗauki mataki yanzu bari mu tafi jihar kwara har yanzu dai muna najeriya da wa muke magana daga kwara eh, assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da bello garba dinawa mai kala kala daga nan kwara Ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta taimaka musamman a ƙarƙashin jagorancin Ahmed Aliyu ya taimaka ya gyara mana hanyar da ta tashi daga da zuwa Kutare wadda ta wuce zuwa Saketa to gaskiya wannan hanya ta lalace kwarai da gaske kun ba da kwalta ko mutanen da ke wannan yankin suna shan wahala kwarai da gaske da haka muke kira ga wannan gwamnati ta mu mai alhorma da ta taimaka ta gyara mana wannan hanya kuma a kuma magance mana matsalar tsaron da muke wa da shi a wannan jiha ta ta sokoto da kuma sauran jihohin najeriya allah ka mana zama lafiya a najeriya da sauran kasashen mun afirka na gode biyo sai an jima. to madalla sai mu ce amin sun amin yanzu kuma sai kaduna garin gwamna da wa muke magana a kaduna. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Hajiya Hauwa barka barka da dare barka da aiki. Barka ka dai Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda. Na'am. To na gode na gode miki. To da farko dai zan yi jinjina ga sanatan mu na Kaduna ta tsakiya. wani rabin shaɗa wannan lawal adamu usman mustala irin namijin kokarin da yake da matasa wajen tallafa musu da ayyukan yi da kuma jari wanda za su yi kasuwa ne muna godiya sanato na adamu usman musala kuma daga karshe ina kira ga shugaban kasar najeriya maganar kawo mana sojoji bangaren mu na arewacin najeriya na faransa ba ma goyon baya ko muna kira ga dattawan arewa da wasu manya masu arewa wanda za su iya faɗa a maganar tsaro a Najeriya bangaren arewacin Najeriya a daure a kawo mana karshen ta domin ko wannan abun yana damun mu Sai an kashe mutum hamsin can mutum ɗari can a zamfara mutum ɗari a katsina to wanda irin abu ake yi duk bai yana cin talakawa ba zai iya zuwa ya zo ya ci manyan mutane ya kamata a tsaya a kalli wannan al'amari. To madalla Alhaji Musan Garo da fatan kunnan shugabanni ya ji da haka kuma za mu dakatar da daukan waya a wannan lokaci sai wani jikon. To madalla yanzu kuma lokaci ne na labarai a takaice. A yau Juma'a ne aka yanke wa shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump hukunci a shari'arsa ta biyan kudin toshiyar baki sai dai alkalin da ya yi shari'ar bai zartar da wani hukuncin ladabtarwa ba lamarin da ke nufin kotu ta tabbatar da laifin a kansa amma kuma zai iya komawa fadar White House a matsayin shugaban kasa ba tare da fuskantar barazanar zuwa gidan yari ko kuma a ci shi tara ba. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka sun ce akalla mutane goma ne suka mutu sakamakon mummunar gobarar daji da ke ci a birnin Los Angeles. A jiya Alhamis kwararren likita a fannin bincike kan gawarwaki na birnin ya sanar da sabon adadin waɗanda suka mutu wanda ya lanka bisa ga rahotannin da aka bayar da farko. jami'ai sun yi gargadin cewa ta yiwu adadin ya ƙaru idan aka iya shawo kan gobarar kuma ma'aikata suka duba wuraren da gobarar ta lalata an ci gaba da aikin kashe gobarar har zuwa cikin daren jiya yayin da jiragen sama masu saukar ungulu da ke feshin ruwa ta sama suka yi amfani da damar sauƙin da aka samu na iska mai ƙarfi wurin yin aikinsu. rundunar sojan saman ukraine ta ce a yau juma'a rasha ta kai mata hari da jiragen sama marasa matuki guda 72 a cikin dare ko da yake ta kakkabo 33 daga cikinsu yayin da wasu 34 suka ɓace daga na'urar kula da zirga-zirgar jirage ba tare da sun taɓa wani wuri ba baki ɗaya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Daura da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai Julie Lawrence da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu a hawa sharif fatan za a waye gari lafiya sai da safen ku